Jama'a assalamu alaikum kun kanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci wanda bisa al'ada kan yo dubi kan sha'anin da ya jibanci zamantakewa, al'adar Hausawa da dai sauransu. To sai ku biyo mu. To madalla. Shirin na yau kamar yadda aka ji da farko zai tuni ne da shahararren mawaƙin gargajiya Alhaji Ali na Maliki wanda Allah ya masa rasuwa a sarkin Arewa na jihar Maradi da ke jamhuriyar Nijar bayan ya share kusan shekaru 90 yana jan zaransa a fannin da ya shafi waƙar gargajiya. alhaji ali na maliki kenan da wannan waka ta sarkin balbaji to tun kaurar sarkin maradi ɗan kasawa daga katsina talaka da ke jihar katsina iyayen alhaji ali na maliki da ke mawakan masarautar katsina suka baro garin inda suka yada zango a maradi a ƙauyen loda kafin su karkare a sarkin arewa an haifi alhaji ali maliki a shekara ta da 1914 ya zuwa yanzu babu wanda ya san yawan waƙoƙin da ya gabatar a rayuwarsa Isu Shehu wanda ya yi bincike akan rayuwar margayin ya yi ƙarin haske a kan rayuwar wannan mutumin. Ya mara ɗanyi rishi na shahararren makaɗi mawaƙi ko kuma in ce ma da kai Nijar an yi rishi ko kuma duka ƙasar Hausa an yi rishi na babban mawaƙi Alhaji Ali na Maliki. Alhaji Ali na Maliki ya ba da gudunmuwa sosai abin da shahi bunƙasa al'adu a wannan ƙasa ta mu ta Hausa kuma mu ce a nan yankin Maraɗi ga baki ɗaya. Alhaji Ali na Maliki mawaƙi ne wanda za a iya cewa tsarin kiɗin shi ya kasu kusan gida hudu zuwa gida biyar. Na ɗaya dai mawaƙi ne na manoma wanda ake ce ma'ana. Alhaji Ali mawaƙi ne na tambarai mata wa'anda suka zarra cikin 'yan uwansu mata alhaji ali yana samun wata tambara ya mata waka sosai sunan ta hito Sarayi shine babban ɗa ga marigayin kuma ɗaya daga cikin masu bin sa a wannan sana'a ta waka. Ya yi mana bayani kan halayensa da irin gudunmuwar da ya baiwa iyalansa, 'yan uwa da abokanan arziki. Mun tashi mun gaishe yana wannan sana'a Kuma ta kawo gare mu mu ma muna samun mamayawa. Kamun Allah ya karɓi rayuwar shi. ya rasu yana da mu ƴaƴa shi dai ni mu hudu ne maza mata mace ya ashirin da uku ya haifa yana da halayya daban-daban na ɗaya dai babban shi shi a rayuwar shi ba kowa a gaban shi sai Allah ko ma ne shi Allah kawai ke gaban shi kuma kullum rayuwar shi yana ta tunanin koma shugaban ubangiji na biyu yana da alheri yadda fiye da saraki yana da kyauta haka kamar sarki da hajji yana kyauta eh, na na kuma 'ya'yan duka har ya mutu suka sama wuya shi kusan babu wani gidan sarauta a yankunan hausawa a nijar inda tsawon shekaru tasa'in marigayi alhaji ali bai rera masu waka ba kuma bai sa sa ba saboda wannan waka muhammad sani marusa shi ne kauran gazawa ya bayyana mana yadda sarakunan gargajiya suka ji da wannan rashi basa fanni namu na saraki na gargajiya sai mu ce lalle an ɓadda babban mutum wanda ya san darajar sarautar gargajiya wanda alhaji ali ba zan can kasar maraɗi ba za a yi sai a yi zancen ƙasar Nijar ce gaba ɗaya. Saboda duk inda ka sani Alhaji Ali na Maliki ya kai matsayin makaɗi wanda ya shahi tarihi da gargajiya kuma duk masarautar da ka sani na cikin ƙasar nan Alhaji Ali ya shi gare ta. To kaji in ya ɗoki kiɗin nan ba ɗaya bane da sauran makaɗa. Kuma kaji kiɗi ne wanda za ka ji yana ba da tarihin sarauta a ciki kuma shi ya tu ya gade mu mun gade shi to duk abin da ke akwai na sarauta yana ciki shi kuma da ya zo ga wuri ko mun makaɗin da ke wurin in alhaji ali zo to an san ya zo a wurin to don haka alhaji ali an yi rishi kwarai da gaske an yi rishi nan babban mutum da shi da saraki sai ma a ce an zama yan uwa menene yan uwa ya wuce barantaka ya zama dan uwa kuma arziki kiɗi ne yake na arziki tunda ya san arziki kwarai da gaske lalle yana kiɗi amma duk irin abu da ka sani na girma alhaji na maliki yana da shi tunda ya san mutunci in kiɗi zai ya san ina za a kiɗa ba ko ina yake zuwa a kiɗe shi ba amma masarauta duk inda ta gafurta ta maka da ya zo ya kiɗi an san ya zo ya kiɗe shi. na hau uku ne mai shirya wasannin gargajiya irin su jafaru malam kusau na cewa dole ne a yi tanadi domin samar da wani wuri na aje kayakin tarihi kafin irin waɗannan mutane su ƙaura ko kuma koma ga mahalicci yana mai cewa Eh, abin da muke fata kuma na biyu sai daga gwamnati kamar irin mawaƙa ga bai kamata ba ana barin su zo su shuɗe haka nan su ta yi ya kamata a samu ko da wani mize ko wani wuri dai nan haske ga da nijar nan na tunan akwai abin da ake cewa alshir cultural kenan duk wani wani waka wani tiyatar wani wuri akwai wani wuri da ake aje shi wanda duk dai da ka tashi nema an kai can kana samu to muna fata kamar su alhaji ali na malakin nan a samu wani wuri irin wannan a sa kuma a samu wani gidan na wasa kamar yadda aka ma alhaji dan ko shi ma a samu wani wuri a sa sunan shiga wurin wanda ka aminta da shi suke mutane wanda sun yi kokari kwarai in ce allah saka musu da alheri allah sa kwanci a hutawa tambaya a yanzu ita ce ko akwai ɗaya daga cikin 'ya'yansa da za su iya gadon sa lura da irin sauyi da kuma sunan da marigayi ya yi saraji babban ɗan nasa yana mai cewa eh, akwai tunda akwai wasu wanda ko ba ni ka tambaya ba za ta gaya maka ni ne babba kuma ni nake jagoranta wannan wannan gado da ya bar mana to sai dai a lokacin shi ba ni ba ni zan haka in tashi in fita in yawo na gaba gadi Hmm. sai dai in mun tafi ina ɗan kama mishi yana ɗan huta kaɗan ko kuma ana wani kiɗi kamar na angwaye haka wani wuri mai ɗan ana ɗan taro na siyasa haka wanda yake amma zuwa abin da ina zuwa in ɗan kwatanta bakin fasaha ta wadda Allah ya bani kuma a matsayina na yaro. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Cikin gari sabo bai rena kowa ba kowa ma bai rena ni ba. Sai wani maina rago daki ku kwasa Waƙar Ali na Maliki tsohon sojin Umaru mawaƙan gargajiya dai da suka rasu a yanzu da wuya a iya samun canjinsu musamman a wannan lokaci da waƙoƙin nanayi suka mamaye duniya kuma yaran zamani ba su da cikakkun tarihi. To a sha da magani a yi wanka jama'a duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wakilinmu daga maraɗi salisu isa sai da na gabatar da shirin abdullahi isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an shi mu.